يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna muna wannan yammaci na litini hmm, bakwai kenan za mu ce koko shida ga watan jimadal ula shida ga watan jimadal ula hijira 1442 wanda ya yi daidai da 21 ga watan disamba miladiya 2020 muna a masallacin sa'ad ibn abi ne da ke arkillan gandu domin a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin Alkabayar na al'imamu zahabi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin alkabiratu saniya kabira ta biyu katilun nafs kuma za mu tashi daidai hadisi na goma sha bakwai ga waɗanda hadisansu ke da lambobi hadisi na goma sha bakwai ko kuma a ce hadisi na biyu na uku ne hadisi na uku a cikin wannan kabira ɗin ko na hudu hadisi na hudu kuma darasinmu na biyar kenan za mu gabatar a cikin wannan yammacin da ikon allah kamar yadda muka fara a wancan sati mai littafin ya kawo ayoyi waɗanda ke nuna munin kashin kai da kuma sakamakon wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa a lahira ya kawo ayoyi akan haka nan ya kawo kuma hadisai har yanzu cikin hadisan ne yake jerowa waɗanda ke nuna muni da kuma illan kashin kai a nan duniya da kuma alkiyama. yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da hadisin da Imam Bukhari ya rawaito da kuma Muslim dukkan su sun rawaito wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kufaran kada ku koma kafirai ba'di bayan na mutu na barku kada ku koma kuna aikin da kafirai ke aikatawa yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku su ɗauko ta kubba da adduna suna ta saran juna wannan aiki ne na kafirai ku musulmi kar ku koma haka nan bayan na mutu na bar ku. wannan illa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kuma um, yanda lamari ka iya komawa bayan ya mutu to mu ga wannan abin mun gani kirikiri ko muna gani ma kirikiri ba mun gani ba don har yanzu ana ciki waɗanda ka ɗauko adduna da waɗanda ka ɗauko takuba da waɗanda ka ɗauko bindigogi a nan dai da kebawo da masu da menene ga nan dai ana kashin juna ba tare da wani laifi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku koma hakan yadribu ba'dukum riqaba ba'dun wasun kuna saran wuya ya sashi aiki ne na kafirai wanda ya aikata haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin ya kafirta ba a wannan aiki ba musulmi ba aiki ne da musulmi ke yi a tsakanin su kafirai ne waɗanda ba su san ciwon kansu ba ba su da alƙibla to su ke haka to ku ke da ke da alƙibla ga littafin Allah hannunku hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuna karantawa sahiya da marece to bai kamata kuma ku koma yadda kafirai suke ba idan aka yi haka nan to ai ci gaban mai gina rijiya ke hadisi na goma sha takwas wa kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa shi ma wannan hadisi imamu bukhari ya ruwaito ga hadisi abdullahi ibn umar yace la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi bawa bai gushewa yana cikin yalwa yalwa a cikin addininsa yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma yana cikin kammalallin addininsa malam yusuf daman haramun matukar dai bai zudda jini bisa ga hanya haram ba to duk wanda bai zudda jini wani bisa ga hanya wanda take haram ba to yana cikin kwanciyar hankali dangane da addininsa yana a cikin natsuwa game da addininsa kuma yana cikin Eh, rahamar Allah yana cikin yalwa amma duk wanda zai zudda jini har bisa ga hanya haram sakamakon Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa faja za a hu jahannama khalida fiya wa qadiba Allahu alayhi to lokacin mutum bai cikin natsuwa dangane da addininsa bai cikin kwanciyar hankali dangane da addininsa duk addinin da yake ta yi ibadar da yake ta yi sallolin da yake ta yi azumman da yake ta yi ya yi hajji hajjin da ya yi ya yi zakka zakkan da bayar, ya sadar da zumunta zumuntan da ya sadar sadakokin da ya yi ta yi duk gaba ɗaya ina ke saboda kashin wannan rai Allah subhanahu wata'ala ya ce sakamakon sa jahannam yadda duk gaba ɗaya aikin banza ne to ina natsuwa da kwanciyar hankali dangane da addinin saboda haka idan mutum na son ya kasance addinin sai ya zama tsarkakakke babu gurɓata a ciki addininsa ya zama wanda zai ci moriyarsa ne a lahira to ya guji kashin kai hadisi na goma sha tara malam ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bukhari da muslim sun ruwaci wannan hadisin yake ce awwalu ma yuqba bainan nas yawm alqiyamati fi dima farkon abinda za a yi hukunci tsakanin mutane a kansa yawm a ranar alqiyama fi dima in ka jinainai ne alqada idan za a yi hukunci eh, to akwai bangarori daban-daban daban-daban daban da ake hukunci a kai to wanda za a fara gabatar da hukuncin shi to shi ne abin da shafi jini ne kamin a zo a gabatar da abin da na hukunci akan duk wani abin da za a yi farko sai an duba jini ne duk mutane su ne Allah ya halice su da su da aljannu don su bauta mai bautan nan kuma yanda Allah ya ce haka nan ne ake bautan ai haka nan ai daidai to ashe mutum na da daraja wanda Allah halice shi don ya bauta mai kuma ya tsaya ya bauta mai din mai daraja ne a wurin Allah jininsa mai daraja ne dabobinsa mai daraja ne a wurin Allah matsayinsa na yana da matsayi mai daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wanda zai farmai ba bisa ga hanyar da ubangiji ya halatta ba to lalle ne yana cikin hushin ubangiji a ce ya cancanta a ce shi da farkon abin da za a fara hukunci a kai sahin a duba duk wani abin da za a duba shi ne sa addinin gaba ɗai an gina ne akan abdaruriyatul khams wasu malamai su ce abdaruriyatul sit wasu abubuwa guda shida waɗanda an gina addini ne saboda kulawa da su da ba su muhimmanci da kiyaye su da kuma kare su na farko hibdun nafs an shata shari'a ne don a kiyaye rayukan al'umma rayukan duk mutane baki ɗaya kada wanda ya kashe wani kada wanda ya zudda jinin wani sanadiyya haka sai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta haddin kisan kai kasa idan ka kashe kashe ka za a yi an ka jima wani jima za a yi saboda haka ba za ka farma wani don ka kashe shi ko don ka ji ba sai sa Allah ce wa fil qisasi hayatun ya ulul albab a cikin yin kisasi wato ramuwa in wannan ya yi a yi mai to akwai wata rayuwa mai daɗi mai natsuwa mai kwanciya hankali sai Allah ce ya ulul albab ya kuma abuta hankula idan ma hankula su ne masu kula da tsaida isasi to idan wannan ya san cewa in na kashe za a kashe ni to ba zai kashe shi ba idan bai kashe shi ba kaga shi ransa ya kubuta shi ma wanda zai kashe ran shi ya kubuta sannan ga hibduddin saboda kariya addini wannan addinin da aka halicci mutum da aljani don su bauta wa Allah to yaya za a yi wacce hanya za a bi a kare addini sai Allah sharanta haddun ridda wanda duk ya ridda to kashe shi za a yi sakamakon haka duk wanda ya tashi ya isko ya samu kashe musulmi ko duk wanda ya musulunta ya san cewa idan ya bar addinin nan ya koma wani addini a kashe shi ba za a yi to a sakamakon haka zai tsaya ci gaba da addini addinin ba zai zamo eh, abin nan eh, eh, sakai na kashi ba ya zan kowa zai ɗauka yana ɗauka ne kamar bai son ya ɗauka kuma duk san daga dama ya yar addini ba zai zamo haka nan ba sannan hibdul mali kiyaye dukiyoyin mutane sai aka sharɗanta haddul hiraba haddu sarika ga haddi na kwashe makami ga haddi na sata duk shari'a ta shata su ne don kare dukiyoyin al'umma ana zo ga hibdul aql kare hankula mutane don su iya su yi tunani na kwarai su ba da shawarwarin da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaba sai aka sharanta haddin shan giya da zarar mutum ya sha giya hankalin ya gushe bai iya ba da shawarar da za a samu ci gaba sanadiyar wannan shawarar sannan ta aka zo kuma ta hibdun nasir kiyayewan abin na 'ya'ya ko dangi ibdun nasab wasu ce nasab dangantaka su wane san cewa wane na cikin danginmu amma wane bai ciki wane dan gidan ne shi ko wane dan gidan ne sai aka saka haddin zina a cikin shari'a wanda ya yi zina kaga ya abin nan sa dangin wani cikin dangin da ba dangin su ba kenan to saboda haka sai ga hadda zina wanda ya zina a kamo shi a mai haddi to su malamai suna sa hibzul ird iyayewan mutunci sai zamo na shida kenan a sanadiyya haka aka sanya haddul qadar wanda duk zai ba wani kazahi to za a kamo shi a mai haddi in ya san da haka zai ci mutuncin wani ba ya san za a mai haddi matukan wanda aka ci mai mutuncin nan bai yahe ba ya kai ƙara to duk cikin waɗannan ababe guda shida da abin nan na rai da kuma addinin da dukiya da hankali da dangi dangantaka ko dangi da kuma mutuncin duk waɗannan gaba ɗai wane ne ke kulawa da su mutum mutum shi ke addini shi ne kuma zai kula don aiwatar da waɗannan dokokin duk baki ɗaya saboda haka ashe shi ya kamata a ce a fara al'amura a kai shi duk gaba ɗaya a sanadiyya haka aka ba mutum dama ya kare kansa ya ce ya salwantar da addininsa kama shi aka yi kashe shi za ko kuma ya bar addini shi ya yi zai koma wani addini to shari'a ta ba shi dama in ya tabbatar da cewa lallai da gaske ake yi ya ce ya eh, to na yi da na koma can addini amma wa kalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana can cikin imanin ba abin da ya rage daga cikin imani amma ga baki ya hurta eh ya bar addini ya koma wani addini saboda me don ya kare rayuwar shi don shi da ke addini idan babu shi babu addini kenan ba addini sai ya kasance ga masu addini ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam wurin yakin badar ya fara addu'o'i yana ta addu'o'i tana ta roƙon Allah ce ya Allah waɗannan jama'a da ke nan za mu yi aron gama da abokan gaba idan aka kashe su ba a bauta baka kuma abin kasa su ke addinin in aka halaka su sai wa kuma abu kowa kuma to ashe ya cancanta a ce a gabatar da haƙƙin abin nan rayuwa ya kasance shi ne farko wanda za a fara duba a ranar lahira a wurin hukunce-hukunce idan an zo wurin ibada kuma sallah ce za a fara dibawa kai ta ce kan gaba alamar cewa wa da mumini kenan ya kasance mai yana kula da sallah ke tsakanin musulmi da kahiri kenan sallah na wa fil ya zo a cikin hadisi kamar yadda annasa'i imam annasa'i ya rawaito wannan hadisin kuma imam albani ya inganta shi a cikin littafinsa eh, sunanin nasa'i din da ya takhriji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqatul mu'minin wallahi kashi mu'mini daya wa azamu inda Allah ya fi girma a wurin Allah min zawalin duniya da gushewar duniya duk gaba ɗaya duniyar da babu mumini a ciki ga wata ƙasa duk gaba ɗaya ƙasar babu mumini ko ɗaya a ciki a ce duk gaba ɗaya a je a yi bambin ƙasar a halarci ƙasar a jicci ƙasar baki ɗaya to ya fi sauƙi bisa ga a ce a kashe ran mumini ɗaya a wurin Allah subhanahu ta'ala to kuna ganin irin rayukan mu'mine da ake ta kashewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ai ya isa a ce an gice ƙasar najeriya ba shi da ko kuwa illa allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari ne ba za a halakar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da irin azaban da aka halakar da al'umman farko ba in ba ka ba da an daɗe da jike wannan ƙasar saboda laifuka manya manya manya manya manya manya daban daban daban daban Laifin guda da ake aikata a yanzu an jicci al'umma saboda wannan laifin. mutanen luɗa an kai da su ba saboda liwadi aka jicci ƙasar ba tawo kuma halin da muke ciki yanzu ɗin akwai ɗan liwaɗin har cikin musulmi bar makon su kahirai masu tauye ma'auni mutanen shu'ai ba da wannan aka halaka su ba to akwai masu tauye ma'aunin har cikin musulmi wasu ma masu ikirarin ahalin sunna ne to duk da haka ana na ana ashe da ya cancanta a jicce wannan kasar dada ballo a zo ga kisan kiyashin da ake wa mu'minnai kuma bura'a waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su san hawa ba su san gida ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ce al-kaba'ir al-ishraku billah imam bukhari ya rawaito hadisin muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi da zamu karanta cewa yana daga cikin al-kaba'ir al-ishraku billah yi wa Allah tarayya wa qatlun nafs da kuma kashe rai wal yaminul da kuma rantsuwa mai nutsar da mai ita a cikin azabar Allah al-ishraku billah mai magana akai qatlun nafs a cikin ne muke al-yaminul ghamus malamai sun kasaran rantsuwa kashi eh, gida uku akwai yaminul bir sannan eh, afwan al yamin da kuma yaminul bir ko kuma yaminul hins sannan yaminul ghamus Allah ya ce la yi yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum nau'in rantsuwa guda biyu kenan laghwul yamin da kuma yaminul hind sai yaminul kamus wanda ya zo a cikin hadisi lagawul yamin ya sassan rantsuwa rantsuwan da ba ta da kafara kuma wanda ya wannan rantsuwan ba a kama shi da laifi shi ne lokacin da mutum zai yi rantsuwa a kan abin da ya tabbata lalle haka ne yake amma ko da aka zo aka bincikawa abin ya sauya yanda ya rantsuwa a kai ba haka ne yake ba lazul yamin ke imam malik haka ya fassara lazul yamin ko malaman mazhabin malikiya su ma haka nan suka tafi yanzu ga muna zaune cikin wannan masallaci na Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wani zai tashi nan sai ya bar wani zaune yana gabatar da karatu ya hita ya bar idrisu ne ke gabatar da karatu yana taba da jimawa ba uzuri ya gitta mai idrisu sai dr jabir ya zo ya zauna ci gaba da gabatar da karatu in ya ce aka tambaye shi wahi gabatar da karatu masallacin sa'ad ibn abi waqqas a killan gandu ya zai ce ya ce idrisu na fari yana gabatar da karatu bayan ya hita wanda yake nan dr jabir ya zo ya kama karatu ya ce mai a'a ba shi na ba dr jabir na ya ce a a idris na ce da jabir wanga da ya ce idris ne sai ya rantse a kan cewa lallai Idris ne ke gabatar da karatu sai a ce to a ta yi adiba kuma da aka dawo a duba dr jabir ke zaune yana gabatar da karatu wannan rantsuwan da ya yi ya zalla gauliyar ne ya sassan rantsuwan da ba ta da layi ko ba ta da kafara Imam Shafi'i da waɗanda suka bi ra'ayinsa yace rantsuwar da mutum zai ba tare da ya kudurta lalle cewa rantsuwa ta kafara zai yi ba subul da baka irin rantsuwar da sakwatawa ke yi wani an tashi lahiya wallahi lahiya da <laughs> ka zo makaranta wallahi na zo ka ci abinci wallahi na ci ka ci wallahi wallahi da jisa ko wa ɗaya aka amma ba tare da zuciya ta kudurta cewa rantsuwa ce za a yi wadda in ba haka nan ba shi da fara ba walakin yi wa shirkun bima kasabat qulubukum abinda zuciya ta daura ta yi niyya ta furta to da wannan ne Allah ke kama ku da kake da dama kake da dama aikata kake da ikon aikatawa ka yi rantsuwan cewa ba ka aikatawa Wani yau kana zuwa makaranta ya ce Allah ne mutum ya rantsuwa kan cewa bai zuwa can kuma ne sai canza niyya ya ce kai bar ɗin ta yi makarantar da ya kama kuma hanya ce bayan rantsuwa bai zuwa ba ya zama shi mana da tahiya makarantar da da yi za a kama shi da lai kuma zai fita kafara wannan rakuwar da yi yamin alhins kenan yamin albir ta ce zan yi abu kaza kai rantsuwa kan cewa za ka yi in ka sanya rana ka ce yau har rana ta faɗi ba ka yi ba za ka fidda kafara yamin albirri kenan matukar ka ɗibi lokacin da za ka yi to babu abin da waje ba kan sai lokacin ya wuce ba kai ba to ka fara ta waje ba mena algamus rantsuwa ce da musulmi zai yi da gangan kuma bisa ƙarya da gangan fa kuma bisa ƙarya to ka fara ba ta karkare wannan rantsuwar ɗan mutum ya ba da buhu dubu na hatsi a matsayin ka fara to ba su karkare wannan rantsuwar da yi me ke karkarewa a tauba mutum ya tuban ma Allah in Allah karfi tuban shi ke an kuwa bai karɓa ba to sai wuta Allah ya mana sauki Allah ya kare mu wa summiyat gamusan in ji imam zahabi ya ce an baci wannan rantsuwa cewa gamus li'annaha tazmisu sahibaha fi nar nutsar da ma'abuciyar ta take yi a cikin wuta Allah ya mana tsari wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam bukhari ya rawaito wannan hadisin da muslim da hadisin da ibn mas'ud ya rawaito radiyallahu anhu yace la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal tiflun min damiha لأنه man من سن القتل yace ba za a kashe wata rai zulman bisa ga zalunci ba bisa ga ta'addanci illa kana lam li adam al-awwal tiflun min ummiha face sai dan annabi adam na farko yana da wani kaso daga cikin laifin jinin nan da aka zubar na wannan ran habila kenan ko kafin qabil shine kashe habil dan uwansa kuma shine farkon wanda ya fara kashe shine ce saboda ni li'annahu awwala man sanna al shi shine farkon wanda ya fara nuna ma mutane a kashe wani saboda haka ya sunnantar da kashi kenan ya mai da kashin mutum sunna wata hanya ce da za a iya bi lianna sunnatu at-tariq in ba da shi ba to da ba wanda ya tunanin ma cewa a kashe wani to rayuka nawa aka yi ta kashi tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu abinda da ake ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ahadasa fi amrina hadha ma la minhu fa huwa raddun ko duk wanda ya kirkiro wani abu duk wanda zai zo ya aikata shi ma zai samu wannan laifin daidai da man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya fito da wata hanya wanda ya raya nan sanna sunnatan hasana wato ahya sunnatan hasana sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam an kashe an yi tabbatun wannan sunna amma ma ba sunna ba sai wani ya zo ya zaƙulo wannan sunnan ya rayar da wannan sunnan mutane suka dawo suna aikatawa to za a ba shi ladan rayar da wannan sunna babu wata sunna da mutum zai kirkiro ya ta sabuwa da ba taɓa yi ba bid'a ce na ake ce wannan amma man sanna bi ma'ana man ahya kamar da zo cikin wani lafazi man ahya sunnatan qad umitat wanda ya rayar da sunnar da aka kashe to shi ke wannan sunna ake nufi za a bashi ladan rayarwar kuma ladan duk wanda ya aikata wannan sunna kamar yadda man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk wanda ya fi kuma da wata mugunya hanya ya rayar da wata bid'a ya kirkiro da wata bid'a mutane suka dukufa suka dai to za a bashi laifin wannan bid'a da laifin duk wanda aikatawa hadda shi alkiyama min ghairi an yunqasa min awsarihim shay'a ba tare da an rage wani abu na zulubin su a ce a dora mai ba a'a duk daidai da daidai ta kwashi zunubi kabila kenan da ya kashe dan uwansa duk wanda ya kashe kai sai an ɗiban mai kamishi nawa ne za a ɗiban mai to wannan Allahu a'lam ba ce 1% ko 2% ko 3% ko nawa ba za a dai ɗiban mai sannan shi wanda ya kashe ba cikin laifin shi za a ɗiba a ba kabila ba sai da shi laifin shi da ya kashe na nan cikakke sannan shi kuma ne sunanta kuma laifin shi ma din sunan ta kashi din na nan bisa gare shi ba tare da an rage ma wani zunubin wani ba وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا من صلى الله عليه وآله وسلم ياتي دو وند يكشي معاهدا كافر أمانة لم يرح رائحة الجنة to ba zai shaƙi kamshin aljanna ba wa inna ra'ihataha ra'ihataha la tujadu min masirati 40 aman kuma kanshin aljannan ana ji tun kahin tahiyar shekara 40 akai cikin aljanna sannan aka fara jin kamshin aljanna in tsakaninka da aljanna akwai shekara 40 to tun daga nan zaka fara jin kashi aljanna kana tafiya kana jin kashi aljanna to shi wanda ya kashe kafirin amana ko ƙanshin aljannan ba zai shiga akwai mutum shiga aljanna ga rai akhrajahu al-bukhari bukhari shine ya rawaito wannan hadisin imam az-zahabi yace fa idza kana hadha fi qatl mu'ahid idan wannan ukubar an tanada ne ga wanda ya kashe kafirin amana wa huwa alladhi utiya ahadan shine wanda aka ba alƙawari da zauna a cikin ƙasar musulmi za a kare dukiyarsa da kuma rayuwarsa bai taɓin musulmi bai taimakon masu taɓin musulmi kawai shi dai na zaune ne yana na ko yana kwai na sha'anin su zai barazana ga rayuwar musulmi zai barazana ga dukiyar musulmi zai barazana ga mutuncin musulmi ya kiyaye waɗannan dokokin tsab da aka yi da shi Da duk musulmin da zai laɓaɓa ya kashe shi to ga ukuba shi Minan yahudu wan nasara in cikin yahudu ne ko kuma nasara fi darul islam wanda ke zaune a cikin ƙasan musulmi fa kaifa bi qatl muslim me ka gani ka kashe musulmi ya zan kafirin amana in ka kashe ga uquba ko kashin aljanna ba za ka ji ba daidai da yadda Allah ya ce kenan fajazahu jahannama khalidan fiha wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man qatala nafsan mu'ahida duk wanda ya kashe wani rai wanda ke da alkawari laha zimmatullahi wa zimmatu rasulihi wannan ran na da alkawarin Allah na dauke da alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad akhfara zimmatallahi to ya kwanci alkawarin ubangiji wannan amana da aka ba wannan kafirin saboda damar da Allah bayar na a ba su amana idan sun nemi amana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amana aka yi yajejeniya ya ce ya yarda to duk wanda zai kashe shi to ya kwance wannan alkawarin da aka yi ke wala ya ra'ihatal janna kuma ba zai shaki kanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifa kuma ana jin kashi aljanna tun tafiyar shekara 500 50 kharifan eh, tun shekara tafiyar shekara 50 wancan da ya gabata 40 ko masirati 40 amal na 40 kharifan damana 50 da damana zuwa damana shekara kenan ko to lafazin ɗan ne bambanta da cewa aman da cewa harifan don ma'anar su guda shekara hamsin to inda ya bambanta kenan da wancan a sanadi haka malamai suka ce wannan hadisin da'ifun ne kamar yadda albaniya ba a ba cikin da'iful jami'a an samu bambancin adadin shekaru adadin shekaru to wa qala sallallahu alaihi wa sallam man ana ala qatl muslimin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamar yadda ibn majah ya ruwaito wannan hadisin duk malamai sun ce hadisin ne mun munkarun saboda aka da'ifin ne wanda ya taimaka ma ai eh, wanda ya taimaka ala qatl muslimin da kashe musulmi bi shakare kalima ko da da rabin kalma ka taimaka laqiya Allah maktubun baina ainai to sai hadu da Allah alhali an rubuta tsakanin wannan ijiya zuwa wannan ijiya an rubuta a tsakanin su ayisun min rahmatullahi ta'ala cewa ga wanda ya yanke kauna daga rahmar Allah saboda ni don ya aikata wani aikin da duk wanda ya aikata to ki samu rahamar Allah rawahu imam ahmad Ahmad ya ruwaito sannan Ibn Majah shi kuma ya ruwaito wannan hadisin. Kama Albani ce hadisin munkarun ne cikin silsilatul hadisi ad-da'ifa eh, hadisi na 503. Nan cewa bi shaddar kalma da yake. Mutum na tashin magana sai yanke magana. Sai za a amfana da wata wani bangare guda. ina wane sai ka ce ga kamar kana so ka ce shi ko sai ka gane cewa dai duk da baka cika maganan ba to wane na haina nan kusa ba ne da shige ba <laughs> an ba ta ko So, to sai aka yi amfani da wannan din aka yi ta bincike aka gano shi kamar ka taimaka wurin a gano shi kenan da rabin kalma to wanda duk zai haka nan ga akuba to duk da wannan hadisin munkarun ne amma dai akwai muni kwarai a ciki wa muawiya radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu dhanbin عصي uh, الله duk wani laifin da ake aikatawa ana tsammanin Allah ya fi wannan laifin illa rajul ya mutu kafirin face mutumin da ya mutu yana kafiri wannan tsammani a yadda wannan laifin bai kota su ba wannan shine abin da shari'a ta karanta can tsakanin wannan bawan da Allah kuma ya fa'alu ma ya sha Allah ya ga dama ya yaje mai amma dai a ka'ida na na shari'a babu yafi ba an fahimta ko ولما تبين له أنه عدو لله عدو لله تبرأ من حقوق والنبي إبراهيم ده ما يفين ده بابا سكينة أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ko متمن mutumin كش مؤمني kashe mumini da gangan a lokacin da ya kashe shi to shi ma ba a sa ran cewa Allah ya fi mai imamun nasa'i ya rufe wannan hadisin kuma sheikh nasuddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin wannan littafi na sunanun nasa'i duk da malaman tauhidi suna cewa bancin gaya da suna mutuwa kafin. wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi wa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya mutu yana bisa wani laifin da bai tuba ga wannan laifin har ya mutu to ba a cewa dan wuta ne fa amruhu mufawwadun da rabbi cewa lamari ne to sai a jingina ma ubangiji shi ya ga daman ya yi da shi duk yadda ya ga dama to laifin kisan kai ba shirka ba ce amma kuma shi an ambatan kisan mumini kashin mumini a wuta kuma da goma cikin wuta yasa ibn taimiyya ce sakamakon da ya dace da mai kenan sai fa in Allah ya yafe mai cikin rahamarsa to ya kayu Allah ya fi mai cikin rahamarsa ya kasance cikin wa turu ma duna zalika liman ya sha sai shiga cikin man ya sha liman ya sha in ya so shi sai a gafarta mai saboda haka wanda ya mutu ka tabbatar da cewa kisan kai yake yi aka ci aiwa na ɗan wuta ne ka yanke kai sai haka nan ba za ka ci haka ne sai dai ka ce wani abin da alkurani ya ambata ga duk wanda ke aikata irin laifukan da ya aikata na fahimta ko da ka ji haka da shi ke na kabaranta ba ta ce ɗan wuta ba ille da abin da ƙur'ani ya ambata hakikani haka nan ne zai faru ko shi zai samu rahamar Allah ba ka da labari ba ka sani ba yanda mutum abin da zai faɗi kenan sai ya kubuta daga yi wa Allah shishigi ko kuma daga yi wa Allah nassin Allah gyaran fuska ko da ce a tun da ba kahirci ba ne ba shirka ba ce a yahi mai za yi wace ma yahi mai za yi ko kuma tun da ga ƙurani ya ce da wuta ne zai dawwama ai dawwaman zai cikin wuta wa ya ce maka kuma dawwaman zai cikin wuta shi ɗin saboda ka in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wa da na wuta ba to ba wanda zai yanke hukuncin cewa lalle wani din yana wuta don yana yiwa ya zama cikin liman ya sha sai Allah ya fi mai ya gafarta mai kashe wannan kabira kenan ta biyu sai abin nan kabira ta uku muna da minti goma alkabira ta salisa kabira ta uku da cikin kaba'ir kabirori saba'in da ke cikin wannan littafin sihiri wanda ke magana game da sihiri abinda shi ma din yayi katutu a gida a kasar Hausa ko to kuma har yanzu duk da yaɗuwar musuluncin da shigowar sunna da shigar sunna da sako da lungu duk da haka din ba a sihirin ba kuma ba za a bari ba har tashin kiyama Allah shi muna tsari imam az-zahabi yace li anna sahira la budda wa an yakfur babu makawa dole ne ya kafirta ko an yukfar dole ne a kafirta shi duk wanda ya tabbata lalle yana sihiri hujja ta tabbata ya kafirta shi zai qala ta'ala walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra Allah ce wa maka fara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba sun sihiri kafirci ne walakin na shayaƙi na kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafirta yu'allimuna nasu sihira suna karantar da mutane sihiri su wane ne a wannan wuri eh ko tawo annabi suleiman alaihi salam yi na bokanci da na sihiri da mene da ake a zamaninsa duk gaba ɗaya sa aka tattaro su aljannu suka gina rami aka bizni aka kawar da wannan abin a kasa. bayan wucewa annabi suleiman ya rasu da waɗannan miyagun aljannu suka je suka tono wa'annan kundayen da da da da da da na da na da milana da milana suka ce ai sani abba kula annabi suleiman ba da wani abu ya mallake ku ba sai da abu kaza gashi an kuna son kuma ɗin ku zama kamar yadda yake to bismillah ku duko da shi da mutane aka dukufa bisa ga wannan bokancin walakin na shayafi na kafaru yu'allimuna nasu sihir Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama yace a miyagun malaman Yahudu da Nasara su ne ake nufi da waɗannan shayatsi ne ba shaidanu a wurin halitta ake nufi ba shaidanu a wurin halaye da ɗabi'u walakin na na kafaru malaman kudu ɗin nan da nasara suna kafir da suna karanta da mutane sihiri su ke karantar da sihiri yanzu ba ga boka yana na karantar da sihirin ba suna sihirin kuma suna karantar da sihirin to ai tare da shaidannu aljannu suke amma lokacin da shi wanda zai je neman sihiri ai ba wurin aljani zai tafi ba wurin mutum ɗan uwa ne zai kai kai shi ke fahimtar magana sa shi ya saba da shi suka yi mu'amala da shi shi ko wannan boka ɗin shi ko da aljani yake mu'amala can tsakanin su su taimaki juna kai ka bar wani bangare na addinin kan taimake ka ke eh, haka nan yarjejeniya ne can tsakanin su wa ma li shaytanil mal'un gharadun fi Imamin imam ya ce yace shaytan la'ananne wanda aka tsinewa aka kore shi daga rama Allah bai da wata manufa ga karantar da sihirin nan ne karantar da mutum sihiri illa li yushraka bihi domin yayi tarayya da shi shaytanin wurin bautawa Allah za a ce Allah kadai wannan mutum ne ke bautawa sai shaytan yana son shi ma a yi tarayya da shi bauta mai cikin bauta wa Allah nan da ake yasa Allah ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun yawancin mu'minai kana ganin su mu'minai ne amma cikin imanin nan da suke ikirari kuma shirka kuma na ciki قال الله تعالى Allah ce mukhbiran yana mai bada labari an haruta wa marut game da mala'ikun nan da aka ce haruta da kuma maruta an yi su ko ba a yi su ba malamai na da saɓani a kai Allah ke wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur waɗanda ke cewa eh mala'iku ne aka saukar a garin babila wanda ke cikin ƙasar iraq a halin yanzu iraq ta yanzu babylon cikin ƙasar iraq cewa nan aka saukar da waɗannan mala'ikun guda biyu sanadiyya kuwa mala'iku suka ga irin laifuffukan bani adama da ke ta ake ta hawa da su kan sama suka ce kai a yi damu ne Allah ya ajiye mu a ban kasar nan da ba mu laifuffuka haka Allah ce tau kuna so a jaraba ku suka ce suka ce ku zaɓo mala'iku guda biyu ku kawo suka zaɓi haruta da marut Allah ya sanya musu sha'awa mala'iku ba su sha'awa komi saboda haka la a su da zaha sai Allah sanya musu sha'awa irin sha'awa ɗan adam na ina so ban so na mummunan mugunyan manufa da kuma kyakkyawan manufa da dai sauransu dai da adam ya ga saukar da su a babila su zama su ne alƙalai in suka yi alƙalanci cikin yini da dare su karanta su mula da azan su hirage su zan mala'iku su koma su yi adalci ka su yi zalunci ana cikin haka nan sai ga wata mata ta kawo a ƙara suna da bukata da ita ta ce to tana da bukatoci inda za su biya mata bukatocin ta to shi ke mai an bukatan ki kashin kai nika son ku yi kuka ce subhanallah Allah hana kashin kai shan giya nika sun ku ce subhanallah Allah ya hana shan giya zina nika son ku subhanallah Allah ya hana zina to kuka ce to ba ku son bukatar kuke kenan su karanta mata ismullah al'azam din da suke karantawa suna hiran to dada ana haka nan sai suka faɗa mata ismullah al'azam ta ba da kanta dare su sun yadda suke so su yi da ita ita dai ismullah al'azam din nan da kasu so karanta mata ismullah al'azam ta rike ismullah al'azam sannan daɗa suka zaɓi wanda mafi sauƙi daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ta amfada suka ce to giya da sauƙi ta za ka su sha giya suka sha giya bayan sun sha giya suka yi zina da ita bayan sun yi zina da ita suka yi kashin kan ita kuwa maraice na yi da ta karanta simila al'azamu sai ta hirage ta sama ita ce sahara umatan wata ana gane wani tauraro can sau ko wadda ake ce ba zahara ko to yi wani ita ta wannan sauraro hankali da ɗaukuwa to sa'an nan su kuwa su lalaba ismin al'azama ina sun mance to sai Allah ba su zaɓi ko dai su zaɓi hukubar duniya ko hukubar lahira suka ce sun zaɓi ta duniya sa kai su bakin kohon gari nan babylon ɗin aka cire su aka cire wannan gehe na aka cire wannan gehe aka yi ta jifa su da duwatsu na suka mutu to su ne suka yi ta karantar da wannan sijirin kamar yadda malaman da suka ce an saukar da waɗannan mala'iku ko wa ma yu'allimani min ahadin da kuma eh, ba su karantar da wani wanda ya zo neman bukata gare su hata ya kula face sai sun ce mai suna mai mai nasiha inna ma ka sani na hannu mu fitnatun fitina muke fa Allah aiko mu jarabawa ce abin da muke karantarwa a gwada imanin mutane saboda ka fala kafur kakka nemi ilimin sihirin na alaba shi ka kafirta in yace a'a ku babu ruwan, ni dai ku karantar da ni dai kawai ma منهما bihi bayna al-mar'i wa zawjihi sai suna neman ilimin sihirin wurin waɗannan mala'ikun waɗanda suka dage su zai a karantar da su babu buruwan mala'iku wani irin nau'i na sihiri ma yi farrafu na da bai da lamar yau sauji suke ce mai sihirin da ake raba tsakanin miji da mata Allah ce wa ma hum bi na bihi min ahad su masu karantar da sihirin nan ba su cutar da kowa da wannan sihirin illa bi iznillah face sai da nufin ubangiji duk wanda aka wa sihiri sihirin nan bi kammai sai Allah ya nufa sannan ne wannan sihirin zai kammai ashe ka san sihirin aikin banza ne ko abinda muke nana ta wa mata ke na waɗanda suka fi yawan sihiri cewa duk wanda za ta ga watakila ta yi je wurin boka an yi mata sihiri sihirin nan ya ci ko ko wanda za a wa sihiri sihirin nan ya kan mata to su sani fa cewa faduwa ce ta taho daidai da zama dama tun kahin a halicci wannan da sihirin ne ya kan mata Allah ya riga rubuta ya aji shekara kaza wata kaza cikin sati kaza rana kaza lokaci kaza wacce za ta kamu da rashin lafiya iri kaza daga ko a mata sihirin ko ka a mata idan an yi daidai da wata ita ko tana can tana faɗi tashi na cewa wacce sihiri sai aka yi kankan kan da hukuncin ubangiji sai ga wannan abin ya faru sai a ce boka kaza a wani aka wargi da shi ko ko mu za a wa kaza haɗu wanda taɓe musa ya sani alhali kuwa ake Allah ya za a laraba ke cewa lausabar alƙatilu da matal maktu shi wanda ya yi kashi ya ya yi haƙuri da wannan da ya kashe nan zai mutu daidai wannan lokacin dama ajalin shi da ya kai ko a harbe shi da bindiga ko ka a harbe shi wannan ranar zai mutu kuma daidai wannan lokacin kuma nan da aka kashe shi nan nan zai faɗi ya mutu mutane nawa na harbe da bindigan kuma suna rayuwa eh an ba cin ma'ajali ba ai operation can cikin kubarwa a hidda harsashi ko ga jiki ga ciki ga ina ne a hidda harsasai kuma mutum ya rayu don ajalin shi bai kai wanda shi ajalin shi ya kai ne to shi shi ke na gaba da shi ashe ba wanga da ya harbin nan ba shi ya zuwa rai mai rai ba shi bai kawai ya ɗau zulubi to haka ma sihiri saboda haka in an ce sihiri ne ya kama sambo ne eh ana yi kuma yana kama mutane ha annabi sallallahu alaihi wasallam amai sihiri kuma ya kammai amma kuma yana da magani Wai wa Mona kuma suna neman ilimin ma yadurruhum abin da ke cutar da su wala yanfa'uhum bai amfani su sihiri amfani shi kai sai dai cutarwa Allah ce wala qad alimu kuma lalle ne tabbas sun sani su waɗanda ke sihirin nan lamanistarahu cewa duk wanda ya kurkura imani ya dau wannan sihirin nan ma lahu fil min khalaq bai da rabu a lahira na samun rahamar Allah babu shi babu samun rahama alahira imam zabi ya ce ai min nasibin shi ma na khalaq da rabo a wurin Allah na samun rahamar Allah kuma sun san da haka ne wa ma da min ahad waɗanda suka ce ba mala'iku bane suka ce nan ma fiya ce ba mausuliya bace cewa ba su karantar da kowa balle ku ce inna ma na nufi tunamu fitina mutu ko karantarwa ma ba su zai hawa ne zo wurin zai su ce kaiwa ne taska irin mai sihirin ga homo fitina aka aiko mu yadda shek man abubakar mahmud gumi ya tafi kina a tafsirinsa fala ta saboda ka kafirta fa ya ta'allamuna minhuma balle su nemi ilimi a wurinsu. wani ilimi ma yufarriquna bihi bainal mar'i ko zawjihi na fahimta ko saboda haka an kore wannan jumlar gaba ɗai tukunna aka dawo ga su masu sihirin wa ma eh, hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah ko waɗanda ke sihirin kai ba su cutar da kowa da sihirinsu. su sai idan ubangiji ya nufi wannan sihiri ya tafi ta kwana yadda aka kore wannan kisar kenan a ɗauki wannan ma wa ma yu'allimani a matsayin nafiya tun farko can wa ma unzila alal malakai ne ibabila babila haruta ko Allah ce ba mu saukar da wasu mala'iku a garin babila wa'in ake ce ma haruta da maruta ba a'a abin da ko din ta zamo nafiya in ta zamo mausuliya to an saukar kenan wa ma unzila da abin da aka saukarwa mala'ikun nan da ake ce maharuta wa maruta a garin babila hmm? nan ce kuma wa ma unzila ba a saukar ba shi na an kori ai watsi da wannan kifin baki daya a yadda mala'iku cikin ba su ciki a fahimta ko kuma kore wannan shi ne ya fi dacewa da tafsirin ahalin suna, shi ne ya fi dacewa da akidar ahalin sunna kore na farko ne tsaurin kan mala'iku ga ubangiji a kore wannan tsaurin kan ko sai kuskusniyar ha Allah su bane wace ta'ala inni alam ta alamu na ko aka sanya jaraba a tsakanin su da annabi Adam wai ki jarabawa annabi adam ya ci jarabawa shi kenan daga wannan lokaci aka ce sun sujada a suka yi fasajadu illa iblis dukkan su gaba ɗai sun yi sujada sun bi kawai tun wannan lokaci saboda ka kisa haruta maruta a a mala'iku ba su ci wannan za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru ga bayanin da ya Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam na'am bayani game da abun da ta eh ko suna cewa game da hadisi na Christmas eh inda kai da ne na abin ko ayyuka ne ko ne yana magana

abinda ba a yi sai ga kirismeti kadai shi ya abin kirismeti abinda ba a ci sai ga kirismeti kadai ko ba a sha sai ga kirismeti kadai ba amfani da shi sai ga bukin kirismeti kadai to shi ya abin kirismeti wanda nan ba ka shi haramun ne ka karba hmm? amma abinci ana ci ko babu kirismeti eh, shinkafa biskit ana ci ko babu kirismeti ‘yan makwacinka kirista ya so biskit ya so maɗiyanin biskit ɗauki guda mika maɗanka ba lokacin kirismeti ba kana yadda ya ansa ko bis ba ka yadda yau saboda haka ko lokacin kirismeti ma ya so ɗauki guda ba ɗanka ba ba laifin fahimci bambanci su abinda ake nufi da bambancin niyya asali a hada koma ga bara'atul asaliya. bara'atul asaliya. duk gaba ɗaya abinci halat ne abin sha halat ne tufafi halat ne sai abinda da shari'a ta haramta bara'atul ke kenan ko ibada haramun ne sai ibadar da shari'a ta ce a yi an fahimta ko saboda haka duk abin da za ka ci da abin da za ka sha ta kai ta sha inda shari'a ba ta ce a'a ba mutuwayin da za ka sa ko abincin da za ka ta ci ta sai shari'a ta ce a'a to haka ma abincin da yake khasun ne ko abin da yake khasun ne da kiristimet kadai to wannan haramun ne amma wanda ba khasun ne da kirismeti da kirismeti kadai ba ko da kirismeti ko babu kirismeti ana cin wannan abin ana sha kukan ba juna kyaututtukan wannan abin to wannan abin ko da da sunan kirismeti ne suka sau suka baka kyauta kana iya amsa an fahimci banbancin su amma abin da ba a sauwa sai da kirismeti su don kansu ba su so wannan abin ba su tanada su ajiye sai don christmas kadai da ya wuce shi kenan sai wata shekara kuma to wannan ne in so sun baka a an fahimta ko kaiwa saboda haka abinci da za su dafa ana dafa abinci wanda su za su ce kai za ka ci in babu christmas wadda kilan ya dafa abinci ya yan kana ci in ka san cewa mahuta ya sau nama inda musulmi ya sau nama kana da tabbacin wannan kuma kana da tabbaci ba zai maka zurmi hudu ba ko ya ajiye wancan naman da ka san ya so ya sa wani nama daban kana tabbaci ba su yafi nan ba in ya baka wannan lokacin kana ci to ko lokacin kirismeti ma ba ka sai ka ci sai ma lokacin idin kai sallah sai sai ka ɗiba ka shi waɗanda ba a ba su ne Allah ce la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din innama yanhaakum 'anil ladina qatalukum fid din Sheikh Salih bin Uthaymeen fatawar da ya bayar kenan in ya kasance waɗanda ba su tsangwamin ku ne ga addini abincin layya da menene duk ba ka ba su waɗanda ke tsangwamin ku ga addini abokan waɗa su ne ba ka ba su ba ka wannan hulkar da su an fahimta ko? Hmm. na marar Mm. Mm. Eh. sai ga tambaye su saboda menene ba ku ba da kyauta sai ga kirismeti a ji menene dalilin in ya kasance dalilin gamsashen dalili ne amsashen dalili ne to in ba amsashe ba ne kwana-kwana za su yi gaje ta kuri da abin ku eh. hmm. Hmm. shi ne na ce maka tambaye su menene dalili a matsayinka na makoci kana da damar ka tambaye su saboda mai bakumi da kaza lokaci kaza sai lokaci kaza ina da damar ka yi musu wannan tambayar ko da kai kana sa tsammanin cewa ga me kake sa tsammani ba su baka dai don rannan kirismetin ɗin ka dawo ka shigo ko iyaka ƙoli ka taimaka su mamusurin bukin kirismetin ƙoli kenan ko sai ka tambaye su ka jimi an manufarsu an fahimta ko? aiwa kamar yadda na ce sun ba da manufa ga yabin nan dalilin eh, amsashe to in ba su ba da dalili ba ko kuma dalilin ba amsashe ba ne bar musu abinsu amma misali bankuna ga duk wanda ke zuwa banki sai ga kirismet suka so alewa su ajiye saboda kwastomominsu kasan da bankuna suna haka nan to saboda menene sauran ranaku ba su wasu wani sosai sai kirismet da sallah ba su sowa sai ga kirismet sannan da kirismin suka kawace bankuna eh a daddar ma minana da minana na tambatan na waɗanda masu maulidi ka yi eh kallaye eh to da mabusayya da sauran suna fulfanni a cikin abin saboda mai sai ga kirismin ɗaya ke yi saboda mai ba a yi ga abin na sallah ko ta kiya ai sai a yi ko da su ba su yi yace saboda yawancin kwastomomi su musulmi ne a nan arewa ai da sai su yi haka nan ko don da dama abin nan abokan hulɗa to irin wannan manufarsu kenan ba za ka taɓa iyaka ku ɗauki kirismet ɗin an fahimta ko in ke kenan ka taimaka mai bukin kirismet ɗin to bar mai yan fahimta in ya ce a ah, ai kirismet ne kowa na jin daɗi ne a ce to dai ta jin ka <laughs> ne duk shekara cikin jin daɗi nake <laughs> sai za ta saboda haka aka yi kamata sai ka kama mutum da hujja ko ba za ka ɗauke shi da tuhuma a goyo shi ba shi an ma'anar dalilin tabbayin shi eh wallahu a'lam